نستعجل دعوته ولا التفسير الى القران الكريم من سورة المؤمنون زامو شيكابا كان آية تقص نجيبو نعم والذين هم في أمانتهم وأهلهم راعون يو أنا أشرين uku ga watan ramadan hijirar maza allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya dari hudu da arba'in da bakwai wannan biyar din sahur jiya aka yi shi wani bawan allah ne ya yi shi ya turo ya ɗauki samfur ya gwada ya ce a kawo mu to muna yi masa addu'ar Allah ya saka da alheri kuma ba gilas ne na gayu ba gilas ne na larura karatu ake yi da shi ba wai gaye in ka gana suka ji karka ɗauka ko ɗan gaye ne ba gaye ne ke ba karatu ake yi da shi Allah ya ba shi lagabar da yi wannan abu ya kama su da alheri da shi hajji gidansa sabo ne fil yawa na amin mana bismillah da sunan allah muna da tambayoyi wasu tambayoyin kamar an yi su a nan nake gani ni da nake amsawa watakila masu turawa kuma ina ga kamar turawa suke yi masu miƙa mana ba kawai kamar miƙawa suke yi ina ga na karanta amma wannan tambayar kamar mun amsa ta kuma ana samun clash wani lokaci tambayar da aka yi ta a masallacin fada da kuma a sake kawo ta nan wani kan masu tambaya akan zakar azurfa da zinariya tambayar su mai mai har wajen sa uku to kuma duwace muka amsa gaskiya ajiye ta kawai zare ba mu sake mai ta ba domin gaba muke ba baya ba yawa wannan ma ina ganin ita ma mun ajiye ta shekaran jiya muka yi magana a kan mai ciwon stroke da suga da wane ne duk mun yi magana yanzu kuma duk an sake rubuta ko kuma ba su je sun gaya masa bane ba sai da yadda za a ciyar duka mun faɗa a jiya so reputation din ba shi da yana ci mana lokaci ne kawai kuma harkar tana buƙatar lokacinmu yana yin kaɗan gaskiya shi sa muke ta mutane in ka rubuta tambaya kawai ka rubuta kai tsaye ba sai ka ba mu dogon labari a baya can ba ah, wannan shi ma cewa yake tambayarsa ta farko yana cewa malam tambaya ta shi ne to da wasu tambayar gaskiya su ma dai ban fahimci yi eh, wannan ɗin ba tambaya ta biyu kuma yana cewa karanta mana kai gafi ne iya karatu na gani in ta duba sun samun bayani inda ni karatu na bai kai irin waɗannan guraren a sannan wannan wancan kuma addu'a ya ce da dogon bayani shi ma yana cewa tambaya ta ita ce malam mutum ne ya kasance iyayensa eh, sun masa wato tarbiyya bisa gargajiya so wayaya ayyukansa eh, suka kasance wato irin waɗannan can ala'ayyar halin duk abin da aka maka tarbiyya da shi wanda ya saba mu addini to ba a aiki da shi amma duk wata al'ada da wasu saba mu addini ba addinin yana tafiya da ita na haka kada idan sun maka tarbiyya akan gargajiyar da abin da ya zama ya saba mu Allah ne to ajewa ake Allah ake bi kadai da kuma manzansa don haka abin da ya saba mu Allah to ba a yin sa koma daga ina ya fito abin da ya fito daga Allah da manzansa aka yarda a yi shi shi ake to amma duk da haka kuma dan an ce ma ba a yin sa ba kuma rasar kunya ake zuwa a yi wa manya da suke wannan abun ba domin wani zai je tsaye ne kila ya ta maganganun da ba su ke nan ba daga ƙarshe kila ya tundura su abinda ake nema na shirya ya gagara in da ke musu magana sai ke musu magana da ladabi kuma girmamawa wannan shi ne abin da ya kamata ba wata zuciya da ba ta san gaskiya sai dai in fiskar da aka zo mata da gaskiya ne ba a biyo layi ba amma kowaye da ka gani yana san gaskiya saboda ka idan an tashi zuwa sai a gaya musu ta abin da ya kamata wannan kuma takarda ce wanda ya kamata kwamiti na masallaci ya kamata a bawa bani ba don na ga hada namban waya to da ka yin akwai namba na kwamitin shi zama ba mu takardar ya duba mu irin wannan bai shafe ni ba ni abin da ya shafe ni shine kawai ya za a yi ka shiga aljanna sauran rigima kuma ya za a yi ka sauran su suka san yadda za a yi amma ni kawai duk abin da ya shafi ya kake ibada kuma ya za ka ne ya baci maka ibada shi wannan shi ya kamata kowa da bangaren karka dora ne akan wani bangaren da ba shi kenan ko yawa kuma ko su yin ka rubuta da tambaya akan sallar buna za su kawo ta ko ba ka ba wani kuma in ka rubuta mu wani abu da ya shafi wata harkar ka daban sai mu tura ka wajen su da kulle makanin mafari kowane guri yana da abin da za a fara kowane faɗi kuma yana da inda ya kamata a faɗe shi da haka wannan takardar ba ma zan karanta ta ba a ba su kwamiti idan suka zo sun ga dama suka kira ka to shi kenan ba su kira ka ba to shi kenan kan bin tarakin kyanci yin kunci tarakin yin mutum kyanci wai yana tambaya ne akan masu yin tahajjud idan suna yin tahajjud ah, ana samun masu kwaikwayon su cikin masallaci suna karatu tare wato mamu yana da katsalan da kenan bayan ya saka liman kuma sai ya kiyarda da karatun liman sai ya tabi liman shi yana karatu to sai ya kafa taka sallar wani haka ne kowa gaba tun da ka yadda ka saka liman kuma da Allah mai tambayar ya gina rubuta sunansa idan zai yi tambaya kawai domin yanzu idan mun biye shi sai mun faɗi sunansa kuma ba a kiran suna a nan kawai tambaya muke amsa in za ka sake rubuta wani karka rubuta sunanka kawai ka rubuta ina da tambaya shi ke nan ka faɗi tambaya amma sunanka in mun karanta to za ka shiga duniya kuma shi nan wato in ma dai yare ne kai ne kenan duk wanda ya gamu da kai ya ce a ah, ni na ji har sunan ka ba ake kira a to kuma akan me za a kira sunan da bai kamata ba ko yawa so duka a yi hakuri wanda zai yake bin liman musamman inda ake karatu a bayyane ko karatu liman karatu sai kuma akwai hali mai tsananin gaske akan wannan daga wajen manzo Allah in dai kana bin liman to baya halatta kai kai karatu in dai a bayyana liman yake karatu akwai inda annabi ce zan sallah sai wani yana karatu da ya mai annabi sai ce mai ya same ku kuke jayayya da alkur'ani tun bambar tsakanin ku ba tun bambar tsakanin ku yanzu a nan kuna zaune wata kila kafin mu zo mu fara wani yana karatu kuma watakila ya daga murya shi ma an hana shi saboda wala ta a har ba a nufin kur'an na biyar ce ku daina bayyana alqur'ani a tsakanin ku in mutum tsaye yana yi da murya to kowa yana ji kowa sai zai shigo to da ko kun haɗu kuna jiran liman za a ja da juma'a ko kuma a'a kuna zaune ne kuna jiran za a zo a yi program ko tafsirin don na kai karatu kai da jiyar da kanka kawai ba sai ka jiyar da wani ba annabi ya hana sai ka daga murya wani yaji wancan ma idan ya daga kai ma kana ji to annabi ya hana ya ce kada ku yi wannan domin jayayya ce da alkur'ani saboda shi alkur'ani cewa in ana karanta shi kowa ya shiru haka ne ko shi annabi da ya fara ya cakki karatu lokacin da jibril ya zo sai allah ya saka kashe ne yake la tuharrik bihi lisanaka ta'dal ko harshen ka karka yadda ka motsa shi in ana karanta ma ko harshen ka karka motsa balle kuma ai ne balle ka furta ita karka motsa harshen ka ma dokar tana da zafi ko ba ta da zafi tana da zafi ce inna alaina jam'u mu ne fa za mu iya tara maka haddasa ya zauna a kirjinka ba wata ba kokarin ka bane summa inna alaina bayana kuma ka sani a kanmu ne mu ne za mu maka bayani kowace aya yanzu an sama annabi doka ko to kai ba dan zai kawai kana ta hajji sai ma ka haddace shi kenan sai ta karatu to in duk kowa ya haddace aka ta kowa ma ya buɗe nasa a masallaci to karatu ma za a ci na ba na wanda za a ci bi ne ka yi biyayya ka yi da'a duk da dai cewa irin maganganun da muka saba yi ne yanzu mai wannan da shi a masallacin da ake ya kamata ya magana ba a nan ba don na san a nan ba a yi ko kuna yi ne kuna yi ko na kaga to amfanin tambayar shi ne za ta fi amfani a inda ake yi a ba da amsar mutane su gane cewa ba da dai bari to amma can din watakila ba za a musu magana ba sai dai kawai sai a rubuto a nan nan kuma an yi bayani ba za su ji ba yanzu yau da garma ma in yaje zai sake ji kaga nan ba a yi komai ba an gani malam zai karanta mana za mu shiga na? mai ta biyu zai iya yin salatu tasbihi a madadin tahajjud me yasa ba zai hajji din nan alabashin azumi ya wuce yi salatu tasbihi muna ba da wannan shawar saboda ta hajjut malamai da yawa sun ba ta kwalala cikin ramadan amma idan a gidanka za ka yi za ka iya yi domin salatu tasbi akwai maganganu wasu inganta hadisan wasu ba su inganta su amma dai da kai ba ne ba kai ne limamin ba a tahajjud za ka iya yi a gidanka an gane da ita ma wani nau'i ne na tsewar dare amma ba a lissafa ta daga cikin tahajjud ana lissafa farawihi da asham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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون Zarko ta Allah ya ce daga cikin sifofin waɗannan bayan Allah na ƙarshattu muminai waɗanda suka rabauta da gidan aljanna. Allah ya ce su ne wallazi na homli amanati su ne waɗanda ga amanoninsu wa ahadihim ra'u da kuma alƙawarar da suka suna kewa suna kiyayewa. A nan abu biyu ne a cikin ayar guda ɗaya. can ma an jera wasu abubuwa da dama amma anan dukansu aiki ne guda biyu manya-manya cewa ni amana ta wato ga amanoninsu wa bi ahadihim kuma ga alƙawarsu ra'u na masu kiyayewa ne to ko ta gaba ya kamata mu mata takaitaccen bayani amana tunda Allah da ita ya fara da ita za mu fara su amana wata abaci ce wacce allah ya shar'anta ta don yana son mutane kuma saboda tana tattala wa mutane tattalin arziki tana ba wa tsare ta mutunci tana karrama shi da girmama shi allah kuma yana son masu ita waɗanda suke da amana shi yasa amanonin suka zama to da yawa Anan ya kawo su ne amana ce ba amana guda ɗaya an ba ba amanoni suna da yawa kaɗan daga cikinsu shi ne al'amanatu fi maftar da lafu a la'ibari daga cikin amana shi ne cikin abin da allah ya farlanta wa mutane sallarka amana ce hajjinka amana ce idan ka samu dama zakkarka amana ce wato sannan sauran abubuwa na ibada wanda Allah ya farlanta dukkansu ana kiransu alaya allati kallafa biha wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya kallafa wa mu'minai su yi ta fa innaha amanatun cewa ita amana ce sai ma da yake ittamana Allahu alaiha Allah ya yi amana da ku a kan wannan saboda haka ku tsare masa sa dan haka ke nan yanzu sallar da kake amana ce ka yi ƙoƙari ka tsare amana kar ka ci amanar Allah a cikin sallar idan amana ce yadda aka shar'anta mata haka ya kamata ka sauke ta haka ya kamata ka yi ta shi yasa za ka ga a wata fasara da muka zo na wannan allazi na hujjin kalashi ne mun faɗi kaifiyar yadda ake ba da sallah da kuma kaifiyar yadda ya kamata tun da annabi ya fi sallu kamar a cikin wani kusur mai sallah kamar yadda kuma da ina da kushurinta da mustahabbanta da farillanta da sunnoninta da dukkan wasu abu da suke da ta'alluki da ita sallah amana ce wanda Allah ya ba mu kowane ɗaya daga cikin mu musulmai kuma wasu ma suna cewa ita ce amanar da Allah ya ba wa kan sama ta ce ba za ta karba ba ina aradna amanata ala samawati wal ardi wato mu muka bijiro da amanar mu akan kamai an gane muka ba mu sama ba ta karba ba muka ba mu kasa ba ta karba ba wa amala al insan mutum yace zai iya yi kuma muka kallafa masa muka ce to kaje ka kai ka kuma kiyaye saboda shi mutum zaluman yana zaluntar kansa da kansa jahulan kuma lokaci yana jahiltar kansa da kansa ko jahiltar girmar amana ɗayan biyu zaluman ne amana ta yi ko rai zalunci amanar da aka bashi ko kuma jahulan da jahilci nauyin girman amana sai ya ɗauke ta an to akwai amanoni da yawa za ku ji su saboda Allah ya amfani da li'amana amana ce wannan amana ta kai ke duk ibadar da Allah ya dora maka amana ce sai dai mu roki Allah ya taimake mu wajen samun sauki wannan amana na biyu ta fil amwal wato akwai amanoni a cikin kudi wato kudi na mutane da naka duk amana ce ba ma wani dukiyar ka ba hata dukiyar wani mutum amana ce malamai suka ce al'iffa amma laysa lil insani bil haqqun min al-mal kai dukiyar ka ta kanka amana ce ka ji tsoron Allah ka kuma kame kada ka ciyar da dukiyar nan ta hanyar almubazzaranci ta hanyar saba Allah domin ita kanta dukiyar amana ce kar ka ci wannan amana kada ka baka ka gidan shaye-shaye ko gidan rawa ko gidan bata ko gidaje na sabon allah kada ka ɗauki kuɗinka ka ɗaure dindin a yi sabo kada ka ɗauki kuɗinka ka ɗaure dindin cewa a yi shaye-shaye ko ka ɗauki dukiyarka ka yi amfani da ita wajen gina guraren bata ko guraren sabon allah da dai sauran wasu munanan abubuwa saboda an tambayi wani daga cikin larabawan ƙauye aka ce maka liman abel mal wannan kudin nawa ne sai ce lillahi na allah ne fi yadi amma ya faso a hannuna to kai ko yanzu daga an taɓa ka kudin ka ka ce ma na allah ne ba za ka iya faɗa ba kudina ne waye bai hana ni in yi abin da zan yi ko saboda kudin ka ne kana da kai da ita ne ba da ba ai kudin ba ai ba za ka same su ba saboda ka al'asirin dukiya ta waye ta Allah ce duk ko kun raba gado an yi duk abin da za a yi daga ƙarshe dai ya gaya muku cewa ina na hannu na rasul ar mu za mu gaje ƙasa wa man alaiha da wanda ma yake bayan ƙasar na ɗan adam ne ko na kuɗi ko na gine-gine ko na duk abin da ka sani wata rana duniya nan za ta dawo gaba ɗaya ba wani mai ita har wannan central banking duk zai zama ba abin nan ga kudi a ciki ba mai ba mai bi ba saboda kowa ya tafi kowa an gama da shi Allah ya ce zan gaje gaba ɗaya duk abin da ke bayan ƙasa za su dawo na wani kowa zai bari to ita kanta dukiya wacce kake da ita amana ce dole sai ta tsare ta akan yadda Allah yake son a tsare ta ɗaya nan, na biyu kuma dukiyar wani mutum wanda ba taka ba ita ma amana ce haƙƙi ne akan ka taɓa ba masu shi ya yake maka al'aifa amma laisa lil sami bihi haƙƙun min al ka kame daga abinda ba da ka bare na dukiya ba ka da haƙƙi kai. to ka kame ka taba wannan abinci wa adabuhu ma alaihi min huquqin eh, li zawi kuma idan dukiyar ka ce to a ciki amanar shine ka cire wasu haƙoƙi kuma su isa ga ma'abota haƙƙin ka isar da su ma'ana kenan yanzu dukiya ta Allah ce a hannunka haka ne dukiya ta waye ta Allah ce a hannunka to kai karan kanka ba a yadda ka ciyar da ita a inda bai dace ba sai ka ciyar da ita a inda ya kamata saboda ta waye ta Allah ce amma ame a hannunka idan ka ka cire zakka misali to wannan haƙƙin da ka cire na waye na Allah ne ko shi kuma ba abin da zai da kuɗi ba abin da Allah zai da kuɗi kai ne ba da wata bukata da kuɗi to sai ce ka miƙa shi zuwa ga ma'abota cancantar wannan haƙƙin shi ma wannan amana ce shi kwanan ba na ce muku gombe ba mai kudin ba mai biliyan ɗaya kuka ce mun akwai na ce to ku gaya mun waye shi kuma kuka kasa fara ko ba a hakan ba to kun kasa faɗi har yau ɗin nan kuma ba ku faɗan ba amma kuma kuna da awar akwai mai biliyar ɗaya a garin kuma in za ka faɗa kar ka faɗa a ka zo ga alaƙa sai za ka faɗa ka kira sunansa ka ce eh wane yana da biliyan ɗaya to sauran tambayar mutar ta gaba sai ka biyo baya yanzu ita ba za mu yi ta ba za mu ajiye sai ranar da ta zo ka ba da amsa ko babu amsa haka za mu wuce azan za mu wuce ko a to tsammani mu da muke magana a kan hakika ya ba ya kawo mana zato a ba da zato muke aiki da hakika muke magana to wannan amana ta biyu kenan amana ta uku al tu fi arad fi al wato amana a cikin mutuncin mutane amana a cikin mutuncin mutane shi ma kuma dole zama al'isfa amma nesa ne shirta da fiye haƙƙon ka kame daga abin da ya zamanto ba ka da haƙƙi a ciki yanzu misali yadda mutane suka mai da kafar intanet ko facebook ko tiktok ko wani abu da ba da haka haka kawai za ka ɗauki foton wani sai ka kafa ko ka faɗi iya abin da kake son gaya masu muna yau malam barka da zuwa muna yau malam barka da zuwa da jama'a ina jin akun gane shi ko jiya mun faɗa zai kawo mana ziyara ni dai sai dai a yafe ne a magana gaskiya ne sai dai a yafe ne malam a yafe mana da kuma lafiya yadda ake kafawa a shiga mutuncin mai mutunci a shiga kowa yanzu ba wanda ya wuce a ci masa mutunci a cikin wannan kafar da ake nisa don haka ana ci sarki ana ci gwamna ana ci shugaban ƙasa ana ci malamai ba wanda to tun da waɗannan su ne top a cikin al'ummar to an ci musu mutunci to saura kan ai kamar ya ma kusa sauki ai ta yi to yanzu da Allah akan wannan ayar da ya ce sifa ta bakwai ta 'yan aljanna ne don haka manzo Allah ya faɗa ya sai ayin nan goma na farkon suratul mu'minin duk wanda ya tsaya da su to babu shakka za a ba shi aljanna yanzu kai ɗaya ne daga cikin masu kafa hotunan mutane kana ci musu mutunci ya za ka yi da wallazi na kulle amana ce domin mutuncin mutane amana ne ka tsare musu ko kun samu saɓani da mutum mutuncinsa dole ne akwai abin da ya haɗa kuna saɓani ya ɗaya a nan amma ban da mutuncinka a lokacin da ka kafa hoton wani kana ci masa mutunci yana da mata yana da yaya yana da dangi idan mai mulki ne watakila jama'a da yawa a ƙarƙashin idan malami ne yana da ɗalibai duka wannan ka fito ka kirta musu mutunci ka faɗi abin da duk ka ga dama da yanzu na gaya muku na har ma kun fara akwai wata magana da Allah ya faɗa a al ya ce shi kadai ne da ita shi kaɗai ne amma yanzu na ga kun fara shiga ciki wannan fawar ma kun fara kwato ta daga wajen ubangiji sai kun yi maka ita majid ya gwada tashin ba ya ce ma la tamliku nafsu li nafsin shay'a yace wal amru yawma idhin lillah wal amru tashin alkiyama nan fadin an tashi al'amarin duka nawa ne na Allah ne amma yanzu da Allah ba ku fara yi ma wasu hisabi ba akan kabarin su kuce kunna wuta ko sai ga an sa har malaka da hayaki yana fitowa wani ga maka wutar jahannama irin wannan hayakin take da shi wala ba abin dariya ba da wani. abin ya kai yadda duk ba ka tsammani wani ya mutu an saka shi wuta tun daga nan ba a zai tashin alkiyama ba kuma al'amarin na allah ne yake yadda da kake tsammanin wani mutum da mummunar da sauka an in ya mutu ka tsare shi za ta subul amma za allah ne yake wannan magana kada ku zage ba mata amma yanzu a tiktok a facebook kun fara shiga har kun fara kwace wutar da Allah ya sa na yake shi ne da aikin ya yi hisabin ya sa wanda zai sa yanzu kun yi wa mutane ma hisabi kuna ta su a wuta kaga kabarin mutum wani ko kuma ka gaji ma wai an sako shi nama kuma ya zo ya fada wai yanzu kai ne da wannan aikin ba kai kuma ba ka san ta yaya za ka mutu wallahi ba ka sani amma ta da nafsu bi ayi arzin ta wuce yarshe za ka mutu da yaya za ka mutu duk ba ka sani ba amma ga wanda ya mutu yanzu kana masa wannan abu ka lamarin kufu ya wuce da duk ake tsammani da Allah ya sa wata akwai wani annabi a karshe da za a tayar dole zai zo ya yaki wannan al'amari sai an yi faɗa da shi domin kun wuce iyaka masu wannan halin saboda daga cikin amana akwai haƙƙin mutuncin mutane amana ce kamar yadda muka ce abin da Allah ya wajabta maka na sallah da sauran ibaduwar da ya farlanta maka amana ce dukiyarka amana ce ita ma ba a yarda ka saka ta inda bai kamata ba na hudu ya ce al'amana a ajisam amana a cikin jikunan ɗan adam jikin ɗan adam wal arwa da rayuka dukkansu wani ya kama sallah baya iya huta ba za a ce a ah, cikin kamana da haƙƙi ta rage iyalinka suna da haƙƙi to haka akwai abubuwa na amana da suka shafi jikin ɗan adam kamar kafin nan riƙe rai hana ta shiga abin da duk take so amana sai ka yi tarbiyyar ranka akan wannan ka hana ta shigowa da abin da ko jawo maka abin da Allah bai yarda ba in kai buri ka hana ta haka nan kafful yadda ka riƙe hannunka daga barin dukiyar mutane daga barin dukan mutane ko zubar da jinin mutane ka riƙe amana ce ka riƙe hannunka daga barin rubuce-rubucen da ba su da abin nan ba su da mutuntaka a ciki ka yi rubutu a facebook ka tura ka yi rubutu a nan ka tura ka yi rubutu a nan ka tura hannun kallon ba wai lullabi da ya fi tubu ne ko yana nan yau mafi shaɗu alaihim alfinatun wa aidihim wa arjuluhu ranar duk za su zo su ba da shaida amana da shi saboda haka waɗannan abubuwa duk ka tsare su daga abin da ya shafi ɗin uwanka na biyar wato amana ce a junanmu haka kowa yana da amanar ɗan'uwansa ko jingina magana za ka yi idan za ka jingina ta ga wadda suka yi magana ka kiyaye musu ƙarya ka kiyaye musu ƙazafi ka kiyaye abin da baka gane ma'anar shi ba ka zo kai magana a kan wani kuma yanzu haka kawai wani zai zauna duk malaman nan da suke tafsiri da azumi yana bin maganganu su sai bayan ɗaya sai samu wani ɗan guri da yake da ganin ya masa daidai sai ya yanko sai ya dora wata gina ma ba makasudin malamin ba ne ba ma wani ne manufarsa ba kawai magana sai ta biyo a kan wannan abu amma da sai ka gayyato mutanen duniya kuma ka kafa hoton ka kuma bari ma ku ji abin da zai fara shi kenan sai ka danna wannan gurin daga nan ka gayyato mutane ka ce ku haɗu a comment section saboda a maka wai duk waɗannan mutanen su maka shaida idan ma ƙarfafi kai su yi shaida ba ranar sassan ma za ka gamu da Allah har yaushe jama'a wato jajircin ko kuma gangarcin ko ta'allufin ya kai dan adam ya kai duk abin da yake jin cewa zai iya zama masa bala'i ranar tashin alkiyama kuma ya gayyato mutane da ce su yi magana a kai waɗannan kafafen ba don haka aka kirkire su ba tukila masu sun kirkire su ne saboda kawai in kana da wata bukata wanda za ka isar ta kirki ka isar ma ɗan'uwanka ko kuma wani sako kake so ka isar amma yau ya zama to kafa kafa ce ta ɓacin yanzu duk in an tara mutanen ƙasar nan duk kowa da kowa ya sami in an ce ka nuna mutanen da kake tsammanin sun fi kusa da Allah suwa za ta nuna kar ka kalle ni ka faɗi gaskiya kawai kun ka kalle ni wallahi ka faɗi gaskiya in an tara mutanen ƙasar gaba ɗaya aka ce ana son kowa ka kai masa addu'ar ka gurinsa dan ya maka addu'a wa kake jin zaka bi gurin sa yanzu kan da muna tare da kai ne ba na kuke kafa kuna tsino malamai ba ba haka ba kuna ta zagin malama kuma daga cikin abin da magabata suka ce kun ga karatuttukan nan da ake a tafsiri a can a yi can a yi can a yi can wallahi tallahi yana daga cikin abin da allah sanadiyar ya rage wa mutane bala'i waɗannan abubuwan da kuke kallon su ba ku san ma amfanin da su suke muku ba ɗai ne kai ba ma zan iya cewa in ka samu ɗaya ma da kyar duk wanda ya kafa ana tafsiri ko ana rabu in ya zo tashi sai ya yi ma al'ummar kasar nan addu'a da kafa kai fa nawa kafa kama da kai masa addu'a da gaba tsakani da Allah amma wai yanzu kana bin diddigi kana bin diddigi sai ka samo inda yayi ne inda yi kuskure nan za ka yanko ka saka a ko kuma in kana son ka hada shi da hukuma sai ga abin da yake faɗa nan bari ka jima'a yanzu kana son ka hada shi ne da hukuma kila ya yi maganganu masu ƙarfi kana son sai ka hada shi na ga kana jawo hankalin mutane fa ga shure take yi masa ba irin wai yanzu a kamo shi ne ina amanar ka take ina amanar ka wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un amana ta biyar in san ba za mu cinye ba kuma don damu su zama da dole ya sa albarka ga kuma eh, hakimin da shi ma ya gobara duka muna muku barka da zuwa amana ta da ita ce al'amana ta fil wilaya wato amana ta waɗanda suke jagoranci su kuma su miƙa haƙoƙi da ila ahaliya wannan amana ce kuma su ma da kansu suna fara cewa amana ce su kiyaye wato amana da take kansu daga cikin kai haƙoƙi zuwa ga masu ita shi ne isnadul amal ila mustahiqiha duk mukami da za a raba to sai a raba shi zuwa ga waɗanda suka cancanci wannan kuma ma'ana yanzu kana son za ka nada ko kwamishinan lafiya ya kamata a ce bisa amana ya san harkar lafiya domin idan ta dauko wanda yake education a ba shi wannan to kuma ka jingina al'amari zuwa ga wanda ba shi ba kuma zai wuce wannan amanar shugabanci da su kuma waɗanda suke da jagoranci sannan hizul amwalin na su tsare dukiyar mutane ta hanyar tsaro wani amanar su ce hiz a arabihim sannan su kiyaye musu wato mutuncinsu su kiyaye mutuncin mutane wa hibdu arwahihim sannan su kiyaye rayukan mutane sa'annan kuma wa hibdu din su kiyaye mutane addini wa arabi yana da wato da mutuncinsu waɗannan kuma su ake kiransu kamar ah, abinan daruratul khamsa larurai ne waɗanda Allah ya gina sha'anin shugabanci ya zamanto a kan yana kula waɗannan abubuwa wato shi ne kiyaye jinin mutane kiyaye hankulansu kiyaye mutuncinsu kiyaye dukiyarsu kiyaye jirinsu wannan yana daga ciki kuma muna da matsananciyar bukata akan waɗannan abubuwa a wannan rayuwar da muke a matsananciyar bukata muke ne akan wannan musamman jini rana waɗanda su ne yanzu haka kawai a zo a kama mutane a shiga daji da su shiga daji da su so su masu yin wannan aikin awar da suke shi ne an zalunce su a ƙasa ko? to yanzu idan an zalunce su a ƙasa mutumin da yana cikin waɗanda aka zalunta shi ma a ƙasar ya fito ya kama aina ka kama shi kai daga daji da shi kana cewa an zalunce ka to shi kuma wannan shi ma yana daga cikin waɗanda ƙasar ta zalunce shi to ginin ka ba babu adalci a ciki saboda baka kamo zalumin da ya zalunce ka mu yanzu ka kamo wani ne wanda shi ma watakila neman mafuka yake ko neman gudu ko kuma ya fita neman abincinsa ko neman wani abu sannan kuma ka tattara shi kuma ka ce duk kuɗin da ya nema har da ma na ɗan uwansa duk a tsara a baka kai in ba ka ba kana barazanar kashe shi to kai adalci kai kai ba adalcin da so wannan buƙatar muna buƙatar ta matuƙar gaske daga hukumomi ba muna addu'a Allah ya taimake su amma gaskiya su sake tunani da jan kafar wannan da saura saboda ana ganin kowa ai ana gani ai da rage karatu ana gani na ana gani kuma watakila da za ka yi rubutu ko ka taɓa shugaban ƙasa ko ka zage shi ko ka taɓa wani abu to za su kama kuma sun san inda za su same ka amma ya ana cinikin mutane har da waya amma ba a iya ganin su mala'iku ne su ko aljanu ne tsakani da Allah ba ɗaya daga ciki to wannan shine amana ce a gaban shugabanni jinin mutane amana ce a wurin mutuncin su amana ne dukiyoyin su da rayukan su amana ne a tsare musu so za mu aje a kan amana ta shida amma za mu karisa su gobe insha Allah uh, al'amana ce ita kuma ta al'ayi wadanda galibi ta ga ana samun wani da ya furta ya kashe mutum ko ya yi sata ko ya yi wani abu amma na kai gaban su kuma za a zai shi ba tare da wani abu su kuma na irin amana suka tsare mana barin wannan shi ma babbar barna ce saboda tana ba wa masu laifi damar aikata laifi saboda sun san ba abin da wato za a yi musu ko an kai su ga hukumar ba abin da za a musu wannan amanar ita ma ya kamata za mu tattauna ka gobe insha Allah masu shari'a ya kamata su sani cewa amana ce duk cikin da suke suka tabbatar da laifin mai laifi wajibi ne a masa hukunci domin shi ne zai rage yin barna da laifuka a baya. amma in masu laifi za su ci gaba da laifi kuma ana ɗaure musu gindi to ba inda za mu ji gyaran ma ba zai yi ba wannan da ajiye aje sha Allah muna yi malam barka da zuwa kuma muna roƙon malam ya yi mana roƙi a wannan majalisar Allah ya saka da alheri dukkan za a fa'idantu da wasu uh, fa'idoji a waɗannan su da sun ɗan raɓe ne wato sai da kuke fitowa ko? a wato ba raɓewa ke an samu matsala aka wakan lagu كثير فضل بشكور جزاكم الله خير على الله شيء البركة العالم لا يقل البركة أصلاً بنشوف هذا الدنيا بعيرة، أنا إيماتي سنونا تاني.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 mun zo wannan ziyara kuma da adatan an saba duk lokacin da aka shigo tun da mu yanzu gwamnati ta zama sai shigowa yake muna wurin tera ne ba mu dawo wata da lokacin da muka shigo muka zo mu zai shi malam a gaisa duk da dai ana gaisawa a ainihin kafofin abubuwa sa'il na laila wadda an yi magana a kansu a yanzu alhamdulillah abu na farko abu guje shine muna yi wa malam godiya a kan wannan ainihin juhudi da yake yi za a da ya shafi karantarwa da notarwa kan abin da ya shafi lamari na rayuwa da lamari na addini wadda dama shi Allah ta baraka wata ala sanya duk wanda kaga ya dace ma aflaha man aflaha illa bi suhbati man aflaha duk wanda kaga ya dace bai dace ba san da ya aboci wanda shi ya dace wanda kuma bi ya lalace ma afsada man afsada illa bi suhbati man afsada duk wanda kuma kaga ya lalace bai lalace ba san dai abota da lalatacce to wannan sai mu ga wannan aiki da malam yake yi na Ramadan na sauran wazuka na ranar su na sauran na Juma'a da dai sauransu waɗannan alkhairai ne masu yawan gaskiyar da muke bukatar su a irin wannan a masul hada a cikin bukatun da ake da bukatun su domin mun zo wani gaba ne da ake kiransa wai new world order wadda ya zamanto an da alami aljadid wai wani tsari ne wanda Allah ba yi da hannu a cikin wannan tsarin eh, shi shine new world order duk abin da aka ce addini ne wannan wani abu ne irin na shekaran jiya wadda ba ci gaba ba tunani ne na mutane waɗanda suka ci baya shi ne wannan tsarin wadda yanzu shi ne kusan yake yawo a duniya kuma shi yake kokarin dabbakawa shi yasa duk wani abin da kaga ya shafi addini sai ana kyamarsa sai kaga kuma abin ya fara tasiri sai a cikin bid'a a cikin ainihin mu'amalolin mu sai mu ga haka ne kwanaki wata ana magana za a auren wata su sai rike ta ha ina ta same shi ina fatan dai mai capacity ne ya <laughs> tana fatan mai capacity ne wallahi wani ustaz ne Allah sarki wai wai ustaz ta samu wai Allah shirki wallahi wani ustaz ta samu ba mai capacity bane ka san wai mai capacity akwai duniya a hannunsa so magana imani amalu wa amilu salihati duk ba wannan bane yawa me kake da shi me ka tara me investment portfolio da kake da shi me ka ajiye me me me wannan shine to wannan yana da kyau mu yi tsokaci akan irin waɗannan abubuwa mu ga ya rayuwar take duk daɗin duniya in ma an same ta ma in da miyan yanfadu ga ma inda Allah ya baki abinda ke hannunku zai kare abinda ya zama tun ke wurin Allah shi yake wanzuwa saboda haka musan da haka mun ga karance-karance da dama a wannan rayuwa musamman a wannan kasan wasu sarakuna ne sun koma ga Allah wasu shugabannin kasa ne wasu malamai ne ba wanda ba mu ga lokacinsa ya yi hadari ba hmm. kuma la ta ci kun illa baktatan abu ne da zai zo ba a kan shiri ba to shi raskarin jiya na ga wani clip wani ana dawafi ya zo yana yin dawafin umra ya mutu a tsaye wallahi kawai fara kalmar shahada aka rirrike shi kuma hakan ya koma ga Allah da ainihin ihrajin sa na ainihin ya zo da wakin na umra to ga wannan haka abun yake abu ne wanda ba tabbas sai dai babban guzuri wa wadu fa inna khairu zadi taqwa wa takuni ya ulul alba to saboda haka mu tsaya mu amfana da damar da muka samu shi malam Allah ya saka masa da alkhairi Allah kada ya gajiyar da shi eh shi mu'amala da jama'a abu ne mai wahala sai sai zaman to a cikin eligibility da annabi zai zaman to ya samu kafin ya fara kira sai ya kiwo Eh, domin ya saba da wasu marasa hankali na farko kafin ya samu da suka fi su rashin hankali ya <laughs> yi eh, kwarai da gaske ba ka ga shi makiyayi da sanda ɗaya yake yawo ba amma in aka haɗa maka jama'a kowa sai ka tsara masu sandarsa eh, domin kowanne yana tafiya akan wani irin abin da ya gino a kai yadda yake kuma haka yake zamanin kowa yake kai yawa don kullum mutum al'amar umar da gairi mutum yana ganin in ya ga mutane sai ga kama yadda yake haka take to shi yasa ma ake samun matsala ko a janibi na shugabanci ah. sai zama don ba a samu wanda suke musu gata su dora su kan gaskiya ba sai karanci abun bai bai eh ni na rubuta m kai da kake san sai ga w ne sai ka ga w ne shi yasa ko a babin saki aka ce akwai akwai na daukar ihtimala hmm. mutum sai an tambaye shi me yake nufi ki tafi gidan a ta tafi gida Allah ya kore ni shi ke in an zo sai an tambaye shi me yake nufi da ki tafi gidanku a ki zai kafin in zo mu zauna gaban manya ni abin da nake nufi kenan ko kuma wallahi ya rufe min da aiki ya wuce sa an gon kuma akwai yara marasa tarbiyya bara mai sakaci da dukiya ba shi yasa na rufe dakin da tafi da da duk bai taba saki ba mm, sai an tuntube shi to waɗannan abubuwan ya kamata mu karfafi irin waɗannan zama mai mm. aiki sai da abubu a samu mai aiki a samu kayan aiki a samu mai kuma abin da ya zamanto ga aikin ga kayan aikin ga mai aikin da hukun nan su ne ake nufin aiki duk an ba ka responsibility ba ba ka wakin material ba ba ka kayan aiki ba wasa ne ba za a aikin ba shi yasa abu uku ko me kowaye yanzu a gwamnati abu uku ba ta ba da abin da ya shafi janibi na scholarship a ba da dama a yi karatu wannan bai taba canjawa ba in ka gaba ka samu ba dai kai dai baka samu ba amma ana samu abu na biyu kwangila a ba da kwangila a sai kayan aiki wannan sha bai taba tsayawa ba shine abu na biyu sannan abu na uku daukan ma'aikata daukan ma'aikata saboda akwai mutuwa akwai ritaya akwai wane ne da sauransu in ka dai ba samu aiki ba waje sai wani neman aiki ya ce wani babba ya sama masa aiki yace kaji ana ɗauka ne na je ka rabu da shi ba a san ya baka ne <laughs> yaushe ne dama ba a ɗauka ba lokacin da ba a ɗauka aiki a to wannan shi ne a gurguje Allah ya riko da mu Allah ya saka malam da alkhairi da suke zuwa wannan mazauni shi ma dama saboda al-muslim sharikul qa'id wanda ke magana wato abokin tarayyan wanda yake ji ne kamar hada masa aji duk yadda aka sa kayan aiki amma ba ɗalibai da ba za ka yi magana ko ba da wanda ka yi magana da shi to haka ko kuma likita ya taho ya zauna yana zama mai zai faru sai ya zamanto ba patient a ya ya zauna ba wanda ya zo kaga ba abinda zai zai kera to dole ne ya zamanto an samu mutane waɗanda za su zamanto suna zuwa suna sauraron karatun da kuma ji irin na basira da kuma iya ɗaukan abu bin nakli taurin cirowa ba wai haka kawai mutum ya ɗauki abu a sama ba domin karatu addini akwai abin da za ka gan shi gashi a rubuce kalma ce amma sai ta zama tun mushtaraka wadda tana da fiskoki mabambanta in ba a wurin malami ka dauki wannan kalmar ba to kenan sai wani ya dauka ya dauki yadda ya san ta kai haka kake dubi an ce wai lokacin da tsohon shugaban kasa ya rashin lafiya shugaban kasa Buhari aka gaishe asibiti sai aka kama wani ya rubuta RIP a jikin hotonsa a jikin wani posta haka hmm. me a ip ba retin cheese ba to sai aka kama shi aka ce yana yi wa shugaban kasa mummunan fata na ya mutu sanda aka yi shi yake ne ta shi don me an kama shi aka ce don ya rubuta RIP ya ce don wannan ce to ba ku tambaye ni me ma'ana RIP ba ta mun sani retin cheese ya ce a wanda kuka sani kenan ni abinda nake nufi remain in power ba shi ke raba shi a kai shi ke raba wadanda su ne ya dafa da ka dafa da da da da da da da da muna godiya kwarai da wadannan kalmomi kuma shi da maganganu ne na hikima maganganu ne kuma na ilimi maganganu ne waɗanda suke rasa zukata kwarai da gaske. Wadda mutane ina ga ba za a tsaro wata kila da yake maganganu ba to amma ne saboda lokaci kuma muna jaddada ƙwarai da gaske godiyar mu gaba da tsakani da Allah mu mun san cewa kauna ce ta Allah ya mu ake yi mana Allah ya shaita ake ake ake zuwa mana da ce mu zuciya tana kauna mu idan zuciya ba ta kauna ba ta je inda ba ta so zuwa muna godiya ba da wannan kauna kuma da wannan ko wasu da tsarar kaka duk dai abubuwa ne da suka cancanta na ake da ka gyara ko wani abu ko da ba waya ba ko ta waya ba da zai iya mana magana cewa abu kaza din ya kamata a ce za ne wanda ke shaɗa ta ne muna da bukatar su kwarai da gaske kada ba mu da dabarar mu da wayo, mu a ba za mu iya zai da ba gaskiya sai da shi ne ba muna godiya kwarai da gaske da waɗannan kuma Allah ya ba ku lafiyar masu ziyara a ah, cewa ba Allah ya ziyarci wani dan gonsa mala'ika ya tambayar cewa akwai wata bukata da kake da ita a wani sun ce a dan Allah ce to ana ma bishir da aljanna so malam muna bishir Allah ya ba ku irin wannan lafiyar ziyara sai zama aljanna ita ce ba ko mun gode kwarai da gaske assalamu alaikum wa rahmatullahi na'am neman ya to ta kama kuma mara ne ruwan roƙe shi ya cika mana da zuwa turon muka mara haka mana addu'a cikin addu'a muna da bukatar da gaske صلى على النبي الكريم اللهم اعلم عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من في الدنيا عذاب الاخره اللهم انا نسالك اللطف فيما دار به المقادير اللهم ارزقنا في تيسير كل اسير فان تيسير الاسير عليك يسير اللهم اغفر لنا امورنا مع الراحه في قلوبنا واعدائنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد